gwamna olisha gumi miko yana jawabi ne a lokacin da ya karbi bakuncin babban sufeto jihar na 'yan sandan najeriya a ƙarshen mako a birnin akure inda ya koka game da fadace-fadace da ke wakana tsakanin makiyaya fulani da kuma manoma yarbawa wannan kuka na gwamnan na ondo ya zo ne a daidai lokacin da su ma kansu fulani ke kokawa game da kashe-kashe na dabbobinsu da suke zargin ana yi a yankin kudu maso yammacin najeriya abin da suka ce yana haifar musu da hasarar rayukan dabbobi wani lokaci ma har da al'umma to kowane irin barna ne wannan lamari ke haifarwa a tsakanin fulanin da kuma manoma yarbawa a wannan yanki ga dai sarkin fulani wara na jihar ogun abun nan ya sha mamu kai ko ina da ina tun muna danne namu muna yi na mu har ya gagar gaba ɗaya nan ba inda ba mu kai irin wannan kuka a shafe mamu hawaye babu shi kana takama ko ka je gaban DPO ko ka je gaban DCO ko gaban komishina. abu duk ya gagara sai a ce a koma kotu ka je kotu sauran dukiyar wanda kana da shi shine kullum kana sayarwa kana je ka dawo kuma ba a zaina ba ana kakkashewa ko ta ina ka dawo gida bacci ya gagare ka shan ruwa ya gagare ka dare da rana babu adadi ba wanda ya san iyakansu sai dai kawai a kwatanta mu resa yadda za mu yi mu resa inda za mu sa kai a cewar comrade yawo musa sakaba wakilin wata kungiyar kare haƙƙin 'yan arewa a yankin yammacin najeriya ya tabbata mani da abin da ya kira tauye haƙƙin fulani da dabbobin su da ake yi a wannan yanki na ga yadda ake kashe shanun fulani ana sa musu guba a cikin doya ana sawa a rogo ana sawa a gwanda a je a yar akan burtali na shiga lungu-lungu ba za mu yadda ba za mu kai ƙara duk inda za mu je za mu kai ƙara akan wannan abun da ake wa fulani a wannan ɗan takaitacce daga shekara da ta wuce zuwa yanzu shanu dubu ɗari uku da saba'in da aka she na fulani. rikici da ya tsakanin makiya da manoma a najeriya za a iya cewa ba sabon abu ba ne abu ne da ya zama ruwan dare gama duniya abinda kuma a koyaushe ake kira ga hukumomi da su tashi tsaye wajen magance wannan lamari kafin ya ɓaci baban amurka daga lagos.